يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهكا سورا كراتم نبي بير آية القرآن don fahimtar abin da suka kunsa a yau muna takwas daren tara ga watan tara watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da ranar ashirin ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya da haihuwar annabi isa alaihi salam har yanzu na da cikin surat yunus inda za mu tashi akan aya ta 94 mu tafi har zuwa aya ta 98 kuma da muka saba kafin bayani akan ayoyin mukan saurari karatun bakin su mara musulmi أعوذ بسم الله الرحمن كُلُّ آية حتى يقضوا الحاجة yake cewa كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من alkitaba ولقد جاء الحق من ربك فلا تكونن من المبترين ولقد جاءك الحق لقد جاء الحق لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين Allah subhanahu wata'ala a fasara wannan aya a takaice yana cewa fa in kunta fi shakki ya kai manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama idan har ka kasance cikin kokonto mimma anzalna ilai game da haƙiƙanin abin da muka saukar maka na littafin alƙur'ani فاسأل الذين يقرؤون الكتاب سوق تنبي يهودا وان سكي إيمان تكرستوشن سكي إيمان وان سكي كرن تلتاب لأك سوكر كافنك الذين يقرؤون الكتاب من قبل وان سكا لدى لتاب التوراة لكم لتاب إنجيلا إذا كتنبي وان nau'o'i na jama'a da yahudawa da kiristocin da suka yi imani suke karanta littafin attaura da injila kafin aiko ka za su ba ka labarin haƙiƙa abin da aka saukar maka na alƙur'ani gaskiya ne لقد جاءك الحق من rabu. tabbas gaskiya ta zo maka daga ubangijinka kai manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gaskiyar da babu wani kokonto a cikinta da tabbacin cewa tafiyayya ce daga ubangijinka bala ta kulan na minal mustari don haka kada ka kasance daga cikin masu kokonto game da abin da isauka tsare ka na gaskiya fasara wannan aya ta salo mai fadi allah mai girma da ɗaukaka a wannan aya mai girma yana wato ainihin labarta mana cewar duk wani wanda kokonto ya bujiro masa ko wata shigowa wata rikicewa game da al'amarin addinin Allah ya zama lallai a kansa ya koma zuwa ga ma'abota ilimi don wato gusar masa da wannan kokonto ko kuma wanda rikicewa da yake da ita a cikin al'amarin addini sannan bayan samun bayani na ilimi daga wajen waɗanda suka ilmantar da shi abin da ya jahilta ɗin to watsi da abin da ya ɗarsu a ransa na kokonto ko kuma shubaha kada ta tsaya masa a rai ko kokonto ya tsaya masa a rai yasa Allah subhanahu wata'ala ya fuskantar da manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cewa ya je ya sami masana wanda suka yi imani cikin wato yahudawa da kiristoci don su labarta masa gaskiyar abin da aka aiko shi da shi na alkur'ani sannan bayan haka allah subhanahu wa ta'ala yake wa da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa alkur'anin da aka saukan masa gaskiya ce tafiya daga ubangiji Allah babu wani abun kokwanto a ciki don haka bai kamata ga wani ba kowaye shi ya zama yana da kokonto cikin al'amarin alkur'ani ɗaya daga cikin manyan malamai malam hussein muhammad makhluf a wannan aya yake cewa zubin zantan ayar annabi manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi amma wanda ake nufi wani manzo sallallahu alaihi wa sallam ce wanda ake manzo sallallahu alaihi wa sallama in har ya kasance cikin kokonto kama ana cewa in wani manzo ya kasance cikin kokonto ne amma sai aka faɗa aka jingina magana zuwa ga manzo domin shi manzo ba wanda zai yi kokwantan alkur'ani ba ne ko kokwantan abin da allah ya saukar kafin alkur'ani ba ne amma malam wa'idi shi kuma yake cewa abin da ake nufi da wannan aya duk wanda cikin kafirai ya zama da ya daga ya yanke matsaya ba game da abin da ya shafi ƙaryata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma gaskata shi amma dai yana cikin halin kokonto to sai allah yake cewa fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilaika to amma kalmar anzalna ilaika tana nuna cewar wannan wanda yake kokonton cikin kafirai ba manzo ba an saukar mata littafi ne saboda haka wannan magana ta shi wannan malami tana da rauni amma cikin malamai akwai malam abubakar jabir da za'iri allah ya ji kansu da rama a cikin wato ainihin littafin sanaharun khair yake cewa ba a da buƙatar tafiya zuwa ga wasu warwara waɗanda suke da nisa daga fahimta don warware abin da zahirin wannan aya take ɗauke da shi da ake ganin kamar akwai rikitarwa ya za a ce wa manzo sallallahu alaihi wasallama idan yana kokwanton abin da aka saukar masa ce wannan babu wani abin da za a tafi neman ya za a yi a wato ce wannan ayar ba haka take nufi ba yace saboda akwai wasu ayoyin makamantanta Allah subhanahu wata'ala yana cewa da manzo sallallahu alaihi wa sallama la in ashrakta la yahbatanna amalu wa la takunanna min al-khasirin Allah yake da manzo tsira da aminci Allah subhanahu a gare shi idan kai tarayya da Allah duk da kana na, da za ka yi tarayya da Allah to aikin da kake aikatawa ko ka aikata zai ruguje lalace ba zai maka rana ba ba zai amfane ka ba kuma da ka zama daga cikin tababbun bayi da suka yi asarar su da su. wannan ma ai manzo aka faɗa Cikin saboda haka Allah da ya isa da kowa zai iya gaya wa kowa cikin bayansa magana ta kwankwasa a kansa babu bukatar sai an ce a nan manzo da aka ce in kana cikin kokon kan abin da muka saukar maka a ce ba shi ake yi ba shi dan ake yi sannan bayan haka sai abin da wannan aya take koyar da wannan aya tana sanar da mu cewa maganin to ilimi duk inda ka ji kokon to akwai rikicewa da ƙarancin gamsuwar bawan da ya samu kasashen cikin a kan wani abu na ilimi da zai yanke masa matsalar kokwantar amma da zara aka sami ilimi ya zo ya gidda za ka yi wannan kokwanto kara shi ta fi da mazo sallallahu alaihi wasallam in yana kokwanto game da abin da aka saukar na alkur'ani ya tambayi masanan littattafan da suka gabata alkur'ani kaga ilimi da zai maganin wannan kokwanto sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa ana umarta duk wani bawa da ya tsinci kansa akan wani abu da ya rikice masa da ya koma zuwa ga masana don neman mafita wannan gaba tana daidai da faɗin Allah subhanahu wata'ala fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi malamai masana idan ku ba ku da masaniyar abin da irin ke mu sannan bayan haka bai halatta mutum ya yi kokwanto cikin abin da ya tabbata da hujja da dalili daga Allah sai abin da aka ce ga shi ya tabbata cikin alkur'ani ko Allah subhanahu wata'ala ya faɗe shi da magana kokwanto a kansa bai taso ba bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ولا تكونن من الذين كفروا Allah subhanahu wa ta'ala ya cigaba da cewa fala takunanna min alladhina kadzabu bi ayati Allah fa takuna min al-qasirin ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa da manzo fala takunanna wa la takunanna min alladhina kazzabu bi ayatillah ma'anar wannan aya a takaice ya kai manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ka kuskura ka kasance cikin waɗanda suke ƙaryata ayoyin Allah duk wani dalili da ya tabbata daga Allah da ke nuna gaskiyar abin da Allah ya sauka ko gaskiyar wanda Allah ya aiko shi da wani saƙo to kada ka zama cikin masu wasu ainihin kada ta haka kuna min kwasirin. sai ka zama daga cikin tababbun bayi da suka yi asarar rayuwarsu duniya da lahira in ka zama tare da makaryar masu kada ta wato ayoyin Allah nan ma dai an fuskantar wa manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama magana wacce take ta kwankwasa malamai suke cewa irin wannan bayani da Allah subhanahu wata'ala yake fuskantar manzo da shi irin abin da bahaushe yake cewa ne a taula wato ainihin akuwa don aya ta ji idan har za a gaya wa manzon Allah haka to yana ga wanda yake koma bayan fasara wannan aya ta salo mai faɗi Allah mai girma da ɗaukaka a wannan aya mai girma yana yin hani ne game da kusantar waɗanda suke ƙaryata ayoyinsa cewar da aka yi manzo wala ta kunan na minan da zai kazzabu bi ayatillah kada ka kasance daga cikin waɗanda suke ƙaryata ayoyin Allah ya za a kasance cikinsu ba a kusance su ba bai yiwuwa sai an kusance su to kina cewa da mu kada ma a kusanci waɗanda suke ƙaryata ayoyin Allah ballantana a kasance tare da su wannan shine abin da aya take ga mu to waɗanda suke ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wata'ala sun jefa kansu zuwa ga halaka da tabewa to me yasa aka ce kada a kusance su kada a zama cikin su don kada a samu ƙaruwar waɗanda suka yi asarar rayuwa don a samu wato ainihin yawaitar rabautattu don kada wato rabautattu su karanta masu asarar rayuwa su yawaita saboda haka sai aka ce da manzo sallallahu alaihi wasallama kada ya kasance daga cikin waɗanda suke ta ayoyin Allah in yi haka sai ya kasance daga cikin waɗanda suka yi asarar rayuwa saboda haka kowane musulmi daga cikin bayi na Allah subhanahu wata'ala ana tsawata masa daga inda duk ifin ciga wani ya tsare ta ayoyin Allah ya yi nesa da shi don ya zama cikin rabautattun bayi kada ya zama cikin asarar ya abin da wannan aya take koyar da wannan aya tana koyar da mu cewa ƙaryata abin da ya zo daga Allah asara ce ta rayuwa idan ka karyata ayoyin Allah ko dalili ko hujja daga Allah to mutum ya yi wa kansa abin da zai yi asara rayuwa. sannan wannan aya tana sanar mu babu alkhairi cikin kusantar wanda yake halakakke batacce cikin bayi domin hakan zai iya sa abin ya shafe ka Allah ya sani إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون الله سبحانه وتعالى يتلون سوى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون fasara wannan aya a takaice Allah ya ce hakika waɗanda hukunci na Allah ya zartu ya tabbata a kansu a kan cewa za su mutu ba tare da suna masu imani ba waɗanda duk hukuncin Allah ya zartu a kansu a kan cewar za su mutu suna yin kafir to la yi har abada ba za su yi imani ba fassara wannan aya ta salo mai fadi Allah mai girma da ɗaukaka a wannan aya mai girma yana labarta mana cewa yana da hukunci zartacce da ya yi a kan bayansa wannan hukunci da ya zartar a kan bayansa baya canzawa saboda haka wanda Allah ya yi hukunci na yayi imani a kansa to zai rayu yana mai ba da gaskiya da Allah mai biyayya gare shi wanda kuma hukuncin Allah ya zartu a kansa na zai zama kafiri to ba ba zai imani ba tsawon rayuwarsa zai iya gaba ne ya mutu yana Shi ne sakon da wannan aya take sanar da wannan yasa a ƙarƙashin bayanin abin da ayar take koyar da mu malamai suke cewa wannan ayar tana tabbatar mana ƙudurin abin da ake cewa alƙaba wal hukunci da zartarwa ko zartar da hukuncin Allah a kan bayi wannan abin daga cikin wato ginshiƙan imani bawa yadda ta kaddara abinda Allah ya zartar ya hukunta wa bayi na alkhairi ko shari na imani ko kafirci wannan tiran gini tiran zane ubangiji wata ala ya yi wannan hukunci akan bayan ba kuma zai sauya ba bayan haka shi da wata ala ya ce ولو جاءت Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim su waɗanda Allah ya riga ya hukunci akan. na ba za su yi imani ba har abada shi gaba Allah yake cewa walau ja'atuhum kullu ayatin idan da a ce dukkan wata aya za ta isa ta zo gare su wannan ayar ta dokokin Allah ce da aka saukar a cikin alkur'ani ko wani ƙura'ani cikin littafin da Allah ya saukar ko kuwa aya ce ta halitta da Allah ke samarwa a ban ƙasa tare da irin su fitowar rana da faɗuwarsu irin su wato ainihin wata da faɗuwarsa da abin da ya shafi wato iska da take kaɗawa da caccanzawar yanayi daga sanyi a shiga zafi daga zafi a koma damuna. da abubuwa makamantan waɗannan ko me zai zo ko kuma a ce ga wata mu'jiza da aka bai wa annabi daga cikin annabawan Allah ya gabatar wa al'ummar dan gaskata abin da ya zo da shi na gaskiya da kuma gaskata cewa shi din dan sako ne daga Allah to irin waɗanda Allah ya riga izartar musu da ba za su yi imani ba ba fa za su yi ba hatta ya rawul azabal alim har su kai ga ganin azaba mai raɗaɗi ta Allah ta afu gare su saboda haka ma'anar wannan aya ta tazo mai faɗi Allah mai girma da ɗaukaka a wannan aya mai martaba da daraja da girma ina sanar da mu cewa zuwan ayoyi na Allah da hujjoji da afkuwar wato ainihin mu'jizozi abubuwa gagar koyo da Allah ya ke samarwa a ban ƙasa baya tsara wanda Allah ya zartar masa da tsiya da asarar rayuwa duniya da lahira komai zai shi shige da girman kai maimakon wannan ya sa irislama su shirya ta ga wato ainihin ya sauya salo na bincirewa kuma wannan aya tana sanar da mu cewa harshen al'amarin irin waɗannan bayi haɗuwa da azabar Allah mai raɗaɗi ta ce wato ainihin maganinsu kuma ita ce ƙarshen al'amarin sai da wannan aya take koyar wannan aya tana koyar da mu cewa bawan da aka zartar masa tsiya a rayuwa da tafiya da kafirki yi yadda wata aya ta bayyana ko ta isa zuwa gare shi ta dokoki na shari'ar Allah ko kuma ta halitta da Allah ke wanzarwa a ban ƙasa to ba zai wa'azantu da wannan ayoyi ba bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ولولا كان مقرية آمنت فبرأها الله سبحانه وتعالى يتقب لسوى فلولا كانت شرية آمنت فنفاها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب كشفنا عنهم العذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين فسر وانا آية أتبيتي Allah yake cewa falaula kanat qaryat babu wasu jama'a na wata alƙarya bai afku ba a ce ga wata jama'a daga cikin wasu alƙaryatu da suka yi imani da Allah amanat da suka yi imani da Allah lokacin da suka ga azabar Allah ta tunkaro su fanafa'aha imanuha kuma aka yi dace imanin da suka yi musu amfani illa qauma yunus sai mutanen alƙaryar annabi a cikin bayin da aka samu suka ba da gaskiya a lokacin da azabar Allah ta sun karo kuma a ce imanin ya musu amfani inda akwai su ita ce wannan al'umma kawai saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa lamma amanu kashafna anhumul azab su yayin da suka yi imani suka tuba daga saban da suke da kafircin da suke suka karbi gaskiya ganin azaba ta tankaro Allah ya ce kashafna anhumul azab sai muka yaye musu ita azabar wace azabar khizi fil hayati duniya azabar wulaƙanta da ƙasƙanta a wannan rayuwa ta duniya wa matta'nahum ila hin kuma muka ciyar da su daɗi na ɗan wani lokaci zuwa lokacin da aka karɓi rayuwa fasara wannan aya ta salo mai faɗi Allah mai girma da ɗaukaka a wannan aya mai girma yana ambata mana cewa ya togace al'ummar annabi Yunus daga cikin al'ummin da suka ƙaryata ayoyin Allah wajen zartar musu da tsarin sa da yake gudanarwa ko ya gudanar akan waɗanda suka gabace su an yi al'ummu daban-daban waɗanda suka ƙaryata annabawa da manzanni Allah ya yi alkawarin azabtar da su sai da suka ga azaba ta tun karo sai suka yi imani Allah ya ki karɓar imanin saboda ba irin wannan gabar yake buƙatar imanin ba kamar abin da ya faru da fir'auna da babiyansa Allah ya yake ce mana al'ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin yanzu ne za ka ce ka yi imani bayan da ka yi ka tobaraka ka saba wa Allah sai da yanzu wato ka ga halaka ka ce ka yi imani ta haka ba kafin imanin su ba shi kaɗai ba ba iya al'ummarsa ba waɗanda suka gabace su wannan shi ne tsarin Allah a kan su ce ga shi kuma mutanen annabi yunus su da suka bijire wa annabi yunus suka karyata shi azaba ta karo suka tabbatar da cewar ba za su kai labari ba sai suka ɗunguma suka yi imani gaba ɗaya suka watsar da abin da suke kai na kafirci da ta ayoyin Allah Allah yake cewa to babu wata al'umma da aka yi da ta yi imani a lokacin da ta ga azabar ubangiji kuma imanin na ta yi amfani sai al'ummar annabi sai Allah yake ga mana ya tokace su daga cikin al'umman da ya halakar sakamakon sun karyata su a lokacin da suka ga azabar wannan salo da wato ainihin Allah subhanahu wa ta'ala ya aiwatar akan al'ummar annabi Yunus cikin malamai akwai wato ainihin malam abdurrahman bin nasir sa'idi Allah ya ji kansa da rahama yake cewa ba makawa wannan abin da Allah ya yi na togace al'ummar annabi yunus daga cikin waɗanda ake halakarwa a kuma ki karɓar imaninsu a lokacin da suka ga azaba to ba makawa akwai hikimar da ta sa Allah ya musu haka ubangiji wanda yake masanin abin da ya koyi da abin da yake sarari ya san hikimar da ta sa su fito gace su daga cikin al'ummin da aka yi kafin su da ma wanda suka biyo bayan yace to amma wannan hikimar da ta sa Allah ya haka shaƙonta ke zo gare mu ba mu sani ba kuma Allah bai sa fahimtar mu ta kai ga ko menene ba amma dai shi Allah ina da damar yadda ya so da bayi mara imamu ibnu kasir Allah ya ji kansa da rahama a wannan aya yake cewa malaman tafsiri sun yi sabani shin yayi azabar da Allah yake yayi ga al'umar annabi Yunus iya batun yayi musu wato wulaƙanta a rayuwar duniya da tozarta kawai Allah yayi tunda a cikin ayar Allah yake cewa kashafna anhumul azaban khizi fil hayati dunya mun wato yaye musu azabar tozarta da wulakanta a rayuwar duniya to shin iyalan wato wannan yayiya ta azaba da ta karo su ta daya a nan duniya ko kuwa a ranar alkiyama ma za a wato ainihin yi musu fuskantar azaba to shi ne malamai suka tafi gida wasu malamai suka ce wannan wato ainihin yayiya an yi musu ne iya abin da ya shafi azabar duniya ita aka yaye musu saboda ayat ta ce aya a kashafna an humula azabar kirki to ai ta dabaibaye magana da cewar a nan duniya amma wasu malamai suka ce a za a yaye musu azabar duniya kuma a yaye musu ta lahira domin shi imani idan har kai Allah iya da shi ya karba to zai kubutar da kai daga azabar lahira ko saboda haka maganar abinda aya ta faɗa wannan shine tsomuntadi da za a yi musu kubutar da su da yi musu azabar duniya saboda sun yi imanin da aka yi la'akari da shi aka karɓa ya musu amfani da suka ci amfanin duniya a suka ci amfanin imaninsu a duniya to kuma za su ci amfaninsu a Lamira don a nan ne dama ya fi muhimmanci a nan ne za ka fuskanci kubuta daga azabar da ba ta tsarewa kuma ka dace da samu da ni'imar da ba ta yanke ba sai abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana sanar da mu cewa al'ummar annabi yono su ne kaɗai al'ummar da allah ya keɓe ya karɓi tubansu ya karɓi su, da imaninsu a lokacin da suka ga azaba ta sun karo su su ne Allah ya musu wannan wato baiwa daga sauran bayi sannan wannan aya tana sanar da mu cewa Allah na da iko da damar ya yi abin da ya nufin yi da bayansa da haka su yi nufinsu da haka kuma yana kuwa sun su da saɓanin abin da ya nufin su da shi wadda ta ce hikima ta ubangiji kana yin da mai iko ne na iyatta iso da bayansa a wajen da yi a kansu in ma adalci in ma kuma jin kai da kyautatawa saboda haka ya fi kowa sanin bayansa da kowa abin da ya cancance shi wannan ne abin da ya sauwaka da karatu a yau abin da muka yi da Allah ba mu ladarsa kuskure kuma Allah iya zai